Wannan kira da kungiyar likitoci ta yi ya biyo bayan yawan cinkoso ne da ake samu a ofishin hukumar yin katin zama ɗan ƙasa, inda likitocin suka kula cewa mutane ba sa bin ƙa'idoji da aka gindaya na kare kawunansu daga kamuwa da cutar coronavirus. Shugaban kungiyar likitoci na ƙasa Farfesa Innocent Uja ya yi bayani yana cewa. national identity card now, where people are clinging and climbing over one another. What is urgent in getting national identity card? I keep my phone 2015. Up to today, I don't have an identity card. A nan Farfesa Ujere ke cewa bai ga wani dalili da zai sa gwamnati ta nemi a yi rajistan katin zama ɗan ƙasa a yanzu ba, duba da yadda ake fama da annobar cutar coronavirus. Farfesa Uja ya ce tun shekara 2015 ya yi rajista amma har zuwa yanzu ba shi da katin zama ɗan ƙasa. Farfesa Uja ya ce abin da ya kamata a yi shine a fuskanci yadda za a shawo kan yaduwar cutar domin a yi kokarin dakile ta. Amma ga babbar jami'a a hukumar zama ɗan ƙasa Hajiya Hadiza Ali daga bana ta yi tsokaci a kan batun dakatar da wannan aiki inda ta nuna damuwarta tana mai cewa. Ai ba rijistar mutane miliyan 200 za mu yi da ke cikin ƙasar Najeriya. an ce masu sim sun kai miliyan tamanin miliyan tamanin nan ni kaina ina da sim guda biyar wani bakwai gare shi wani goma gare shi so kwata-kwata masu sim din da za su kawo nin wannan lamba da ake faɗa ba su fi watakila miliyan arba'in ba ko arba'in da biyar a yanzu a rumbunmu muna da miliyan arba'in da biyar so nawa za ta daga abubuwa gaskiya ce in za a faɗe ta a faɗe ta. Amma ga ɗaya cikin matasa da ke ƙoƙarin ganin ya samu katin zama ɗan ƙasa wannan batu na rajista akwai abin dubawa. sunana da ibrahim abinda na yi observing da ya cewa suna da karancin ma'aikata da suke rajistarin mutane akwai mutane da yawa a cikin tunda muka zo da safe ba mu samu ba za mu tafi batun rajistan katin zama ɗan ƙasa na ɗaukan hankalin wasu hukumomin gwamnati wanda a yanzu haka hukumar kiyaye haɗara na ƙasa frsc a ƙarƙashin jagorancin boboye oyeyemi ta ba da umarni cewa nan da 'yan watanni kaɗan mutum ma ba zai iya rajistan abin hawarsa ba sai da katin zama ɗan ƙasa madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.